ahuwan ku dai masu gida in matan gidan nan su su gyara su su gaya ba zan su gyara kana faɗo na ga abin da ba shi kenan ba wallahi tallahi kai mana ina za to amma kuma ai nan kai daɗe ina wuni ina wuni yanzu banda ma hada kai sai ka shiga mun tsakan gida a duk ɗaya ne fa makafi sun yi dare yau gidan kuma ainihin mata ne a ciki kai kaɗai ne fa namiji ran kai daɗe Allah ya huci zuciyarka tashi tsaye tashi tsaye tashi tsaye bismillahir rahmanir rahim jikin su ba fuska kuruciya na aikata yau da ba dan Allah ya sa na shigo ba da sai ka shiga cikin gidan sabo da yi gawa da gatsini ni ba gidan da ake mini gate ko kuma laya a ce kan na shiga wallahi sai ka shiga man gidan a ni ce yau ka so ma wannan doka da ai na zo ai wucewa nake dalle kuwa na ga ah, ka fara canza hali mutumin banza mutumin wofi jiya mana yi labari an ce har da kaza ma kake soyawa yanzu wallahi likafa ce ta ci gaba arziki ya ci uban na da to amma ni ka bar ni a ciyace kana da kana dan soya mu dan dan dan doyin da kake bayarwa ake kai mun yanzu ka daina me dalilin ka wallahi ranka ya dade ani ne ai matsagin baki shi yake bashi abinci oh wallahi kare da ka faɗi haka hajja mai ga na'am bari faɗa bari faɗa maka wani magana gobe tantan za ta shigo garin nan za a wuni ana aiki a gona saboda haka da an kirga samari matasa masu karfi to har da manta da kai sai jantaro ya ce ka manta da mutumin ka a jami'an ka saboda haka da kai ka zai ka shiga gaban jantan a danna da kai dama ai dole a manta da litin da ba a sahun samari na shigo ba da cewa aka za a lissafa 'yan matan garin nan majiya karfin masu ƙuruciya masu jini a jiki rarru wa'inda za su yi gaɗa rana ya ko kuma za a je tasu ai da sai a sako na a ciki amma ni ina ni ina ina mota tan ai ko iska tace ta wuce ina ba ta taku 23 ko kilomita 72 tunda na taho yau kai ka fada ta take ciwo wallahi me ya faru kamar doya ce guda ɗaya na ɗauko ta daga wajen titi na rasa ɗan dakon da zai ɗauko min haka na sun gumo ta ka faɗa ta ayi ba ayi ba sai da na kawo ta har gida tunda da na shigo ka faɗa ta take ciwo zuwa ne ma zan sha actified sai na ga abin ba zai yiwu ba na ce bari kawai in haƙura in zauna tun da ka yi kira na. Doya ɗaya. Hai! wannan wannan abin takaici da yawa yake hai ho ho ni mai gari ni mai gari hajja mai yanga na'am yanzu mun shirya za ka kawo mini abin da aka soya ko ba za ka bani ba wallahi ranka kai daɗe da zan ɗauko maka wata faifa yanzu jiya aka yi mata rubutun ƙarshe ba a kuma ci ba wallahi da in na fara lissafo ma inda suka ci bashi ni duk wanda ya ci abinci na sai ya rubuta sunansa ya rubuta lokacin da ya ansa wallahi da zan ɗauko maka in rubuta in baka ka karanta yar gwatan mata za a garin nan da sai an ce ga wata shaƙiya nan ta zama shagiyar mai kuɗi a duniyar nan wallahi wanda ya ci shi ke rubutawa chas baka da jari